is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. A wannan zangon shirye-shiryenmu muna da rahoto kan ɗauki da aka kaiwa masu juna biyu a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. kamar yadda muka saba jummai ali za ta shigo da shirin rigakafi baba yakubu makeri ya gabatar da sharhin jaridun kasar ghana na wannan mako sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran akalla mutane 44 sun halaka wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan wasu jerin fashe-fashe a gidan adana abubuwa masu haɗari a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin china da daren jiya laraba hotuna da kuma bidiyo sun nuna wasu manyan tartsatsun wuta da wani gajimare-gajimare haka da ya mamaye har gine-ginen benaye da ke kusa da wurin fashewar kuma ta cilla igiyoyin girgiza da suka firgita mazauna wuraren da ke ma tsawon kilomita da dama daga wurin fashewar kafafen yada labarai na gwamnati sun ce fashe-fashe biyu masu girman gaske sun auku daƙiƙoƙi talatin tsakanin juna har sai da na'urar tashar auna girgizar ƙasa da ke daura da wurin ta auna kafafen yada labarai mallakan gwamnati sun ce mutane akalla 32 na cikin mawuyacin hali bayan fashewar waɗanda suka samu raunuka sun haura 400 tianjin dai wani birni ne mai tashar jirgin ruwa arewacin china mai tazarar kilomita kimanin 140 ko ko 50 daga kudancin beijing kuma na ɗauke da mutane sama da miliyan bakwai shine wato birni na hudu a girma a china tsohon shugaban amurka jimmy carter ya bayyana jiya laraba cewa ya kamu da cutar kansa kuma wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyata koda. Mr. Carter ɗan shekaru 90 da haihuwa ya bayyana gano cuta a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa. Bai bayyana irin kansa da yake da ita ba, illa kawai cewa ya yi ta wanzu zuwa wasu sassan jikinsa. An yi ta tura saƙonnin fata alheri ta kafofin sada zumunci. Shugaban Amurka Barack Obama ya masa fata cikakkar warkewa kuma cikin sauri a madadinsa da matarsa Michelle Obama. an yi wa mr carter tiyata ranar uku ga watan agusta don a cire wata 'yar tsoka a kodarsa jiya laraba wata kotun tarayyar amurka ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 ma wani najeriya wanda ya kasance ɗan farfaganda da kuma mai samo ma reshen kungiyar alka'ida da ke yamin mayaka lawal baba femi ɗan shekaru 35 da haihuwa ya amsa cewa ya aikata laifin bara ta wajen taimakawa wata kungiyar ta'addancin kasar waje wato alka'ida shiyar kasashen larabawa ya yi aiki a sashen labarai na kungiyar ciki har da mujallar ta mai suna inspire a cewar masu gabatar da kara ya kuma rubuta waƙar gayu ta rap ta kungiyar da zumar sa matasan yammacin duniya su yi sha'awar shiga kungiyar masu gabatar da kara sun ce kungiyar ta biya baba femi kusan dala tara wato dubu tara tsaba don ya nemo wasu 'yan najeriya majiya turanci su shiga kungiyar ta ta'addanci kuna shan labaran ne ta daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tattaunawar zaman lafiya da bangarorin da ke yaƙi a libya suke yi a geneva ta zo ƙarshe jiya laraba ba tare da cimma wata maslaha ba to amma wani manzan majalisar ɗinkin duniya ya ce bangarorin sun dukufa wajen cimma jituwa kan batun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin makonni uku yayin da tattaunawa ta faskara manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman benedict leon ya ce ɓangarorin biyu waɗanda kowace ke ikirarin iko da wani sashen ƙasar ta libya ya ɗauki da yaƙi ya ɗaiɗaita ta lura cewa da buƙatar a gaggauta yin wani abu game da tsaro a tattaunawar da ake saɓanin halin da ake ciki a siyasance. libya dai ta dare tsakanin gwamnatoci biyu da ke samun goyon bayan mayakan da ke fada da juna prime minister abdullah athini ya ce yana iya yin murabus ranar lahadi idan wannan ce mafitar da jama'a ke so china ta sake barin darajar takardar kudin yen ya wato ta sake faduwa kasa da dalar amurka a kwana ta uku a jere yau alhamis babban bankin kasar ya rage darajar kudin da kashi 1 bisa 100 daga ta jiya inda ta zama 6.4 kan dala guda gwamnatin china na so wato ta, sa ido sosai kan darajar yan wadda ta kan barta ta yi sama da ko kasa da kashi 2 bisa 100 daga matsayin da take so wanda ta kan canza shi kullum zuwa yanzu dai takardar kuɗin ta rasa wajen kashe hudu cikin ɗari tun karon farko da aka fara canza matsayinta a kasuwar hada-hada to amma masu saka jari da dama na fargabar cewa katsa london ɗin da ake ma fagen tattalin arzikin wannan ƙasa wacce ita ce ta biyu a girman tattalin arziki a duniya ya kawo tafiyar hawainiya fiye da yadda aka hanga a baya. labaran duniya kenan kuka saurara hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya ta agazawa masu juna biyu da ke sansanin 'yan gudun hijira a jihar borno wakilin haruna dauda biyu na dauke da rahoton hukumar samar da agajin gaggawa ta nema da ƙasa ta ba da kayan tallafin haihuwa ga mata 1,980 da ke da juna biyu a sansanin 'yan wurin hijira daban-daban a babban birnin maiduguri shugaban hukumar na ƙasa alhaji muhammad sani sidi ne da ya soma wannan rabon kayayyakin haihuwa ga matan da ke ɗauke da juna biyu 410 cikin mata 1,980 da ake da su da ke ɗauke da juna biyu a faɗin jihar borno alhaji muhammad sidi ya yi ƙarin bayani dalilan su na ba da wannan tallafin kayayyakin haihuwa ga waɗannan mata kamar haka haka yawancin wa'annan mata <clears throat> sun zo wannan kam din namu ba tare da komai ba ah, an san yadda suka taho kam din nan kuma gashi Allah ya sa suna da juna biyu kuma ba su da wani abu a hannunsu <clears throat> dole ne ah, hukuma ta nema ta zo ta ga yadda za su yi taimake su saboda su samu sauki wajen haihuwa da kuma karban abin da za a samu. Shi ko coordinator shiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Kanar ya yi karin haske ne game da irin kayayyakin tallafin da suka baiwa waɗannan mata kamar haka. Mata masu ciki sun kai dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin amma wayannan da suke nan zaka ga duk cikin su manya ne nan da sati biyu sati uku za su aihu to su ɗari hudu da goma muka samu amma mu gama akwai wanda suka haihu to amma sun zo sun karba da ɗanta yanzu haka akwai wanda suka a ah, kaya ne a ciki wanda yake na buƙatar mai haihuwa kanta immediately bayan ta haihu mace da ta haihu za ta buƙaci kayan jaririnta na sawa za ta da buƙaci ah, kayan kwanciyar jaririnta na sawa za ta buƙaci gidan sauro wanda zai kare ta to wayannan su ne a ciki sannan za ta baƙi dan zanin da za ta saka to kamar akwai wasu kuɗaɗe da kuka ba su na an taimaka kansu haka muna dan jinkirin ba da kudin saboda akwai wanda alhakin yake kansu akwai wanda aka yi gidauniya na tara kudi wanda dan su din nan to an sanar da su sun kuma shirin za su zo kowane idp akalla bai samu komai bai samu dubu goma shi ma gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya yaba wa wannan hukuma ne da irin wannan gudumawa da suka bai wa waɗannan mata the figure the national average is 335 per 100 30,000 live births. Ya ce cikin kowane mata dubu ɗari da ke dauke da juna biyu, dubu da talatin da ne ke rasa rayukansu lokutan haihuwa, sannan jihar Borno kaɗai na rasa rayukan mata dubu da saba'in shida ne cikin kowane haihuwa dubu ɗari da mata ke yi. Ya ce wannan lokaci ne da ya dace da hukumar neman ta zo don tallafawa mu. Our people are the poorest the poor. The Boko Haram had further pauperized our people. Ya ce mutanenmu ne suka fi kowa talauci a wannan bangare kuma 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram sun daɗa jefa mutanen mu cikin cikin halin kakani ya ce ina mai tabbatar muku cewa babu wata mace da cikin waɗannan mata da ke zo ne da ta mallake naira dubu ashirin nata na kanta wannan abin takaici ne matuƙa don irin halin da mutanen mu suka shiga da ko mai irin waɗannan mata 'yan gudun hijira da yanzu haka ke zama a sansanin 'yan gudun hijira ke cewa game da irin wannan tallafi daga wani kam kike ina arabi kuna kina daga cikin masu dauke da juna biyu ko eh a nan kika samu juna biyun ko kuma tun kina can inda kuke a nan ok kuna tare da mai ki ne a nan eh yanzu kamar watannin ki nawa na manta gaskiya wannan lissafin watanni ne me sunan naki aisha to Allah ya taimaka Aisha Allah ya sa ka lafiya ga wata na gaba ko eh ya sunan malama Habiba Muhammad eh, muna Arabic College an gode Allah ya buɗa kuma Allah ya yi mana masifan da zai faru a gare mu kuma watannin ki nawa kam yanzu watanni na kusan tara a kam ya sunan ki Zuwaira Ali abinda zan ce godiya ne kawai nake masa Allah ya saka masa alheri shine kawai fatan to kamar watannin ki nawa dauke da juna biyu ina ina da wata tara yau wasu mata yan gurin hijira da ke dauke da juna biyu kenan da hukuma hukumar samar da agajin gaggawa ta tallafa da kayayyakin haihuwa ke bayanin game da wannan tallafi da suka karba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza bayihu muke ashe mu maza ba da lahar yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo mu a nan washington na cewa karfe biyu da minti wato goma sha biyu sai kuma jummai ali da shirinmu na gaba rigakafi tambarin lafiya daga ta duka da hakimai nina ba ku shara kowa ki galkiya ku hukunta shi duniya shi da polio mutanen mu kore shi ya bannan don Allah a kore shi shi ba ƙasa gadon Allah idan ba ya da kyawo wajen mu. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. ga nasiru yakubu birnin yara nan da irin tanadin da wakilan sashen hausa suka yi wa wannan fili a yau Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. Jihar Zamfara na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da suka himmatu wajen yaƙi da cutar shan inna wajen ƙoƙarin aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara. Lawal Ahmad Furfuri ya haɗa mana rahoto ne na musamman akan yaƙi da cutar polio a jihar Zamfara. Lawal Ahmad Furfuri gare ka. Yara manyan gobe Kula da lafiyarsu ya zama wajibi ga iyaye domin tabbatar da samun al'umma mai cike da ƙoshin lafiya. Akan haka ne gwamnatoci da wasu ƙungiyoyi ke fito na fito da dukkanin cututtukan da ke addabar ƙananan yara, musamman cutar shan inna, ta hanyar yi masu rigakafi domin samun kariya daga cututtukan. Jihar Zamfara ba a batta a baya ba. wajen fitowa domin yin gangami akan wannan lamari. Jami'in wayar da kai akan sha'anin kiwon lafiya na jihar Zamfara, Alhaji Kabiru Dan Jakuriya, ya yi ma jama'a bayanin makasudin taron gangamin. Wannan ne gangami da muka hada na ɗalibai da kuma guragu waɗanda suka samu na ƙasa a sanadiyar cutar shan inna mun saba hada shi a guso local government da sauran local government na jihar Zamfara domin su ratsa gari su kewaya domin jama'a su fahimci cewa hayyo akwai sauran digon cutar din nan kuma akwai buƙatar cewa jama'a su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari domin sun ga guragun da kansu suna wayan mu da jama'a kansu cewa mu a sanadiyar wannan rashin samun rigakafi Allah ya kaddace mu da samun wannan cuta don haka muna fata sauran ƴaƴan da za su biyo mu da jikokin mu da sauransu ba za su samu wannan nakasa ba a sanadiyar wannan wani irin darasi ne jama'a za su koya game da wannan gangami yanzu da ake to akwai darussa da dama da za su koya na ɗaya dai ga darasi ga hili ga guragu wanda suka gani wanda ya zama to a sanadiyar wannan cuta ta cutar shan inna ne suka samu wannan na biyu kuma darasi za su koya su ga cewa jama'a gaba ɗaya duk duniya an waye gari cewa najeriya cikin kasashen da muke da sunan duniya yau saura kasa uku wanda najeriya take ciki wanda ba su kawar da wannan cuta ba kaga darasi ne gare mu gane cewa duk yawan gada mu da waye wadda mun kai ba mu wai kokarin mun cewa mun tsaya tsayin daka mun ba yaran mu wannan magani domin mu ma mu hita daga cikin wannan kangi da duniya ta samu na idanu akai menene ka daga karshe na farko dai ina fatan wannan rali za a yi a fara shi lafiya a ƙari shi lafiya na biyu kuma ina fata jama'a su fahimci cewa akwai buƙatar kowa ya wayan mu dan uwan shi kai aboki ya wayan mu da aboki kai makwabci ya wayan mu da makwabci kai kishiya ta wayan mu da abokiyar zaman ta kai na cewa mu tabbatar da cewa yaro na kowa ya samu wannan digon daga kan shan inna yayin da jami'in wayar da kai akan sha'anin kiwon lafiya na ma'aikatan lafiya ta jihar Zamfara Alhaji Kabiru Ɗan Jakuriya ke yin bayani akan makasudin taron da kuma alfanun da ke tattare da shi. su kuma wasu da Allah ya jarabta da kamuwa da wannan matsalar tashan inna bayani suka yi akan yadda suke ji a wannan ranar ta taron gangamin. Sunana Sani Muhammad dan masani chairman na Polio Sibabe Gusau Local Gamin. Alhamdulillah yadda nake ji a rayuwata ina ji na bambanta da sauran al'umma saboda wannan jarabawa da Allah ya min ta wannan matsala ta ciwon shan inna wadda Allah ya jarabe ni da ita. To don haka a wannan rana ina kira ga 'yan uwana musamman uwaye mata da su ba da haɗin kai da ainihin goyon baya bisa ga lalin da za a yi na allurar rigakafi wanda za a yi su ba da ɗiyansu a yi musu wannan allurar rigakafi domin kore wannan ciwo tun da yanzu ni alhamdulillah gani wadda jarabawa da na samu ba na iya tafiya sai na dogara sanda ko kuma idan wani abin gudu ya zo kowa na iya rugawa da gudu ni ya bar ni kaga babu wata uwa musamman cikin uwayenmu wadda ka son ta daga ɗanɗanta an waye gari ba ya da ƙafa guda ko ƙafafun sun shanye ko hannu ya shanye duk da ba haka suka so ba jarabawa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana da ita suna na binta na kira na ga uwaye da su yi tawakkali duk lokacin da za a zo ba ɗiyan nan su bai yarda da jita-jita cewa maganin na yana cutatawa ga jikin yara wannan magana banza ce babu yanda za a yi mu a matsayin mu na musulmi mu yarda a cutata ma ɗiyan wasu da wani abu sannan kuma ka yi imani da cewa duk abin da Allah ya kawo maka fa abun nan Allah ya riga ya rubuto shi wani bai isa ya sa maka abun da Allah bai rubuto ga rayuwarka ba face abun nan Allah ya riga ya rubuto shi fata na ubangiji Allah ya nuna mana an kai karshen wagga cuta daga nan zuwa wasu shekaru masu zuwa kuma ubangiji Allah duk yaran da an haifa Allah ba wani lahiya kuma ubangiji Allah sa wace uwa da ta haɗanta lahiya ya girma lahiya ya koma ga hannun ubangiji shi lahiya sunana Aminu Musa ni wannan abun da zan cewa na yi farin ciki na ji daɗi da murna na wannan rana waye na su ya ɗawa na da niya sun ɗauki nauyi na sosai akan wagala lura abun an yi iya ƙoƙari dai abun ba a samu sauƙi ba to amma abun da zan ba da shara mutane lokacin da ganin allurar polio bai hito ba ga lokacin amma yanzu zuwa allurar polio duk ya magance ire-iren wannan cututtuka ɗin wanda ke gudanar da irin haihuwar da ga matsalar ta folo taka haka da masu hannu guda to gaskiya ya kamata uwayen yara su ba mu haɗin kai su ba da yaransu a yi masu wanga polio saboda kauda cutar polio a gusau local government ga bakin zamfara ga daya suna na yin datu gaskiya ina jin damuwa a raina akan wannan jarabta amma ina fata allah kawo mana da ita ina kira ga iyaye da su bari a yi ma wannan magani don kawar da wannan cuta. A gaida Lawal Ahmad Furfuri daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin 'yan jaridun da suka amfana da horarwa ta musamman da gidan rediyon Murya Amurka da haɗin gwiwa da da haɗin gwiwa da hukumar ta ƙayyade cututtuka ta ƙasar Amurka wato CDC a takaice wajen koyan musu da dabarun yadda za su faɗakar da kawunan al'ummar da suke sauraron su da wannan rahoto na musamman da ya haɗa mana. A jihar Nejama sama da yara miliyan biyu ne aka ɗigawa sinadarin rigakafin cutar shan inna wato polio a karo na uku in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari An gudanar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna karo na uku a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Sama da yara miliyan biyu ne dai aka ɗiga ma ruwan maganin rigakafin na polio a wannan karo. Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger dai sun ce ba a samu wata matsala ba a lokacin aikin rigakafin saboda matakan da suka ɗauka na ba da horo ga ma'aikatan da ke aikin ba da rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu babban jami'in kula da aikin rigakafin polio ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ce bayan da suka kammala kwanaki hudu suna aikin a faɗin kananan hukumomi 25 da ke jihar Niger daga bisani sun yi maimai a inda ake ganin an samu matsala. Muka duba muka san wuraren da za a yi kamar wuraren ba mu tabbata cewa an yi sosai ba a sake eh, zagaya wuraren na yi shi na muke kira mopop za mu yi wannan eh, yau amin gobe da jibi eh. targetin yaran da kuka sa ran za a yi ma alluran to target din kamar yadda muka saba yi Eh, wajen eh, sama da dubu miliyan biyu. A wannan karo dai rigakafin polion ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wani rigakafin a ƙasashen da ke faɗin lahiyar Afirka, inda babban daraktan ya bayyana abin da suke so su cimmawa game da rigakafin. Gurinmu shine muke ce kasan an ce rigakafi ya fi magani. To, kasan kamar lokacin da WHO regional coordinator na magana ya ce yana ta ba ne kama alluro rigakafin da muke bayar na cututtuka da a ce ba a ba da irin wannan rigakafin yanzu da irin mutuwa da za a dinga samu a kan bakon doro a kan meningitis a kan tarin lala a kan abubuwa da muke ba da rigakafi akan abubuwa da muke ba da rigakafi da zai da cututtukan nan da sun kakkashe yara kuma na farko kuma muna so kuma ba wai eh, yara kawai za a abin da ba rigakafi ba akwai rigakafi ma na wasu manyan mutane kamar rigakafin na anta kamar na meningitis da sauransu da haka duk afirka ana yin wannan alluran yanzu duk afirka ana wannan satin da na gaya muka sana 24 zuwa 30 nan ana nan ana ana activities da na ana to ana ba da allura Dr. Yabagi Aliyu, daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To sai kuma makon gobe cikin yadda Allah. a halin yanzu kuwa jimai ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin nake mana fatar alheri a huta lafiya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu Makeri da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar Ghana na wannan mako. za mu fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito hurucin shugaban kasa john ramani muhammad inda yake yin kira ga likitocin kasar da suke yajin aiki a asibitocin gwamnati akan tsarin aikin su da su koma bakin aiki yayin da ake ci gaba da tattaunawa sai dai na wannan yajin aiki saboda ya saba wa dokar kasar jaridar ta ce shugaban kasar da ya ce bai kamata ba wani mahaluki ya mutu sakamakon wannan yajin aiki wanda ya saba wa dokar kasa wanda ake kokarin kirkiro da kuma tabbatar da abin da yanzu ake so a kawo shugaban ya ce wannan abu dai da suke ciki tarnaki yana yin tarnaki ga sashen kiwon lafiyan kasar jaridar telegraphic ta kara da cewa shugaba muhammad ya bayyana a aniyar gwamnati na duban matsaloli baki ɗayan ma'aikatan sashen kiwon lafiya kama daga su likitocin nes nes unguwar zoma jami'an ɗaukar hoton x-ray da jami'an ɗakin gwaje-gwaje da likitocin magani da sauransu ita kwa jaridar ganinta ta yi kanan labarai ne kamar haka duk likitoci su yi murabus amma su dawo da makullan hannunsu in ji tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro brigadier general Nuno mensa jaridar ganinta ta ci gaba da rawaito hulicin na tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro yana cewa kada su fasa wannan murabus baki ɗaya su ci gaba da aniyarsu amma dai su dawo da makullai na gidajen gwamnati da ke a hannunsu a lokacin da za su gabatar da takardun murabus nasu jaridar ta ce brigadier janar nunu mensa ya ce hakan ne zai iya sa gwamnati ta samu inda za ta ajiye likitocin da za ta dauko daga wasu wurare don su zo su yi aiki a sashen kiwon lafiyan kasar sai kuma jaridar daily guide wacce ita kuma ta rawaito a aniyar gwamnati na dakatar da albashin ma'aikata da ke yajin aiki a daidai wannan lokaci ciki har da likitocin kasar jaridar daily guide ta ci gaba da rawaito wannan labari tana cewa a faɗar wata sanarwa da ministan ɗaukar ma'aikata da harkokin kwadago haruna idris ya sanya ma hannu na cewar hukumarsa ta bada umarni ga ma'aikatan gwamnati inda ma'aikata su ke yajin aiki da su gabatar da sunayen masu yajin aikin ga hukumomin ministocin da suke karkashin su don ɗaukar mataki na gaba hukumar kwadago sanarwar ne tana tunasar da ma'aikatan kasar akan ayar dokar kwadago ta kasa da ke cewar duk wani ma'aikaci da ke yakin aiki wanda ya saba wa dokar kwadago zai rashi albashinsa jaridar daliga ta ce ministan kwadagon da ya ce idan aka tattara sunayen masu yajin aikin za a gabatar ga hukumar kuɗi idan muka sake leka jaridar ganyen ta za mu ga kira da shugaban hukumar tsara shirye-shiryen ci gaban kasar farfesa kwasi Bucce yake yi wa jami'in siyasar kasar cewa kada su tsorata da takardar shawarar ci gaban kasar na shekaru arba'in da aka bullo da shi cewa za a mai da shi doka da zai zama dole a kan su jam'iyyun siyasan su yi aiki da shi a lokacin da suka kafa gwamnati jaridar ta ce da yake ci gaba da bayani farfesa kwasi Bucce ya ce lallai ne wannan kundin shirye-shiryen ci gaban kasar da zai zama alƙiblan ci gaban kasar gabaki daya amma dai kowace gwamnati gwamnati da za ta iya kawo nata salo wurin aiwatar da shirye-shiryen jarida ta ce shugaban hukumar ci gaban na ƙasa ya ce wannan abu dai zai sa ƙasar ta samu ɗorewar ci gaba kuma mutane da dama ne suka bayyana farin cikinsu da samar da wannan tsare-tsaren ci gaban ƙasar na shekaru arba'in da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma ƙeri sashen hausa na murya amerika a kara ghana To a gaida na gomma kafin mu karkare kuma sai ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Bashir Kwamfuta daga kan Kalgamman Kano State Nigeria. Zan sura ba da gudunmuwa ta dangane da ranar matasa ta duniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta wari hakika wannan rana rana ce mai muhimmanci da dukkanin matasa sakamakon yanayi na kalubalen rayuwa musamman na maganar afirka da muke kama da shi na rashin ayyukan yi da sauransu fito. ya kamata mu matasa mu tsaya mu ringa kokartawa muna nema muna yin sana'o'i kada mu kasance masu fita mu kai da halakar da rayuwar mu kamar irin yadda yake faruwa da ce sai mun tafi wasu kasashe na turai sakamakon wannan mu zai mu rasa mu alhamdulillah mu na afirka suna da bakin yin su wajen samar da ayyukan yi to mu ringa haƙuri muna juriya wata komai sanani allah zai kawo sauki a gaba wannan shi ne shawara ta gare mu matasa na gode to sai kuma tashin muhimman kanin labarai akalla mutane arba'in sun halaka wasu ɗaruruwa kuma sun jikata bayan wasu jerin fashe-fashe a gidan adana abubuwa masu haɗari a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin china da daren jiya laraba tsohon shugaban amurka jimmy carter ya bayyana jiya laraba cewa ya kamu da cutar kensa wadda aka gano kwanan nan yayin da ake masa tiyatar koda mr carter mai shekaru 90 da haihuwa ya bayyana wato ya bayyana gano cutar a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa bai bayyana irin kensar da yake da ita ba illa kawai cewa ya yi ta wanzu zuwa jikinsa To a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma sirri da ya har hada shiri da bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau Jim Harman Alheri ke muku fata alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.